Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar dai kullum ni ne naku Atu dan Mama TV. Ina muku barka da yau da kuma wannan lokaci. Eh, kamar da kuka sani a wannan channel din muna ɗora bidiyon inda Hausa kayatattu ingantattu. Eh, a sabon bidiyon da muka zo muku da shi yau shine na nagarta film din nagarta film ne gaskiya wanda yake na da shawa kwarai wanda fassarar su da suka fitar shine muka ga ya dace mu kawo muku shi dama kamar dai sanin ku kamar kullum dama kun sani wannan subscribe ɗin da zaran bidiyo ya mahita muna wato ainihin ƙoƙarin mu kawo muku samfurin bidiyo Mai ga dama suna ta muna ƙorafi ƙorafi ga dama na kan ba su samun link ɗin ko kuma link ɗin yana musu wahala wajen saukewa to na farko gaske Allah abin abinda yake kawo haka rashin tsaya ne ku saurari yanda za a yi ku je ga link ɗin za ka yi ta sauri ka je ka sami link ɗin e to ba saurin ne ba ka tsaya ka ji bayanin yadda za a yi ka soke wato link ɗin saboda mi muna caccanza wurin ajiye link ɗin saboda mi idan mu kuma ta a bidiyon da gabata wanda duk ya saurari shi dama mun riga mun muku cikakken bayani saboda ya danganta ne da mu yadda link ɗin bidiyon ya zo mana wala ya danganta da link ɗin video ya zo mana idan ya zo mana kun ga a ba yadda za mu iya shi a youtube dole sai mun samu na gyara ne kan mu mu wato ainihin dura shi kan YouTube. Wala. kuma idan link ɗin shi ko yazo wanda za a dora bisa YouTube ne me ya zo ta wata siga kun ga shi ma dole sai mun canza eh, yanayin inda za mu aje link ɗin. Shi ne kuke ganin muna caccanza wurin aje link ɗin ba wata problem ce saboda ga dalilukan da samu ke amfani da hakan. Sannan na biyu kuma na ƙarshe kun sani a wannan website ɗin ba ma ɗora wani post ko kuma wata tallace-tallace a'a. kamar yadda idan ku duba a sauran channel kuna samu wa'annan kamar su an samu kullum sirri an sa wasu tallace-tallace a mu ba mu saka komi kawai dai abin da muke so kawai ka tsaya ka saurari bayanin yadda za a kaje ka sami wato ainihin shi link din wala ka tsaya ka samu saboda kuna ta mun ƙorafi ga dama kan haka ne yasa muke ce muku ku rika ɗauka link na video eh, link na group whatsapp wanda muke amfani da shi Wala ko da ba mu samu daman wato ainihin ɗora bidiyon za mu rika ɗora muku shi a gurin ko da ba mu samu daman ɗora ba idan ka aiko da naka wani uzirin ko kuma wani abin da kake nema kaga wannan lokacin muna saurin hawa wasa bisa da YouTube YouTube da zarar mun ɗora to ba ma sake kuma bibiya sai in kuma za mu sake wani ɗora wani za mu yi shirye-shirye mu gyara kuma a sake ɗora wani wala to kenan za ka aiko da comment ɗin naka takan yi wa ranar gaba ɗaya ba mu samu mu hau YouTube ko kuma gaba ɗaya ma sai mu kwana biyu ko ku mu hau da eh, wato ainihin bidiyon ba saboda muna ce muna wasu gyare-gyare ka gani so ke ba mu samu daman da za mu je mu saurari comment ɗinka ko kuma ga comment ɗinka mu mai da maka wasu sun ka ɗauka cewa hakan mun gani kawai kyala ne muka ko kuma wani a ko kaɗan ba haka ba ne saboda rayuwa ce tana ana yi ma rayuwa uzuri Eh, kowace rayuwa dama hakan ne take. Dama rayuwa Allah duru ne dama da abubuwa biyu. Wala. Da bauta kuma da aiki. Dama babu rayuwa da za ta zauna ne ba ta yi waɗannan abubuwan ba ciki. Eh, dama su ne to aiki ne wani lokaci idan ya muna yawa ba ma samun daman wato anafin dura video ko kuma idan mun samu link ɗin dole sai an masa gyara kenan ba za mu samu damar ɗura shirin nan ba sai dai mun masa gyara. shi wannan shine yake samu ke cewa ku samu link ɗin group whatsapp a bidiyon mu da so gabata eh, za ka koma za ka shi inda aka aji link ɗin za ka ga link ɗin group whatsapp namu wala sai ka shiga shi wannan link ɗin da ka wannan rubutu za ka shiga link ɗin sai ka shiga ainihin shi group ɗin kaga idan ka aiko baby kaga wasu muna shiga eh, da wuri bisa da youtube wala akalla WhatsApp dai kan muna hawa uku ko hudu da ini hakan ka gani so ke YouTube din da mun dora sai kun gobe Allah ka gani ba tila ne mu ga sakon ka lokacin ka amma ka kaga zaka iya tura ta kan yawa ka turo da awa ɗaya ko da yan mututtuka za mu sakon ka mu maida maka wala shine bayan da muke tafi su garama akwai wanda yake min comment har yayi comment ma guda uku dan ban ma lura ba sai da na ga comment din su har guda uku yana ta yi su shiri-shiri hakan ga da na shiga na duba ne sai nake ganin comment ɗin shi wani ma comment ɗin kusan har yayi kwana biyu da ɗoro shi ban duba shi ne sa'an ya sake aiko min wasu da biyu sa'an nake ba shi haƙuri saboda mun gaya muku cewa idan kuna da wasu uzurruka ya kamata ku ɗauki group eh, LinkedIn group tele eh, WhatsApp namu wanda muke aiki da shi wala ku ɗauki link ɗin WhatsApp wanda muke aiki da shi akwai kuma wanda suke amfani da group namu an ce na na baya to su wannan group ɗin mun bar aiki da su fa lalle group ɗin wannan mun bar aiki saboda sun samu matsala eh saboda whatsapp ɗin tashi ta samu matsala to ta samu matsala muka gyara abin komi dai sai ya abun gashi bai koma daidai yadda muke so ba to dole sai da muka kare sabon group yanzu sabon group wanda muke muku magana a kai shine idan ka koma bidiyon biyu ko zuwa uku daga ƙasa wannan bidiyon idan ka samu link din shine ainihin link din sabon whatsapp da muke amfani da shi yanzu eh za ka je ka ɗauki link din sai ka shiga group din za ka za ka ba mu saƙonin ko kuma za ka turo ka insha Allah za mu sauri mu duba kuma mu gyara maka bebi ko link din ne ka ɗauka ya samu matsala kaga muna da tura ma shi ta group whatsapp wala idan kuma link din ya samu matsala shi ma ba zai buɗi ne duka a wayarka kaga za mu samu wata hanyar da za mu tura muku bidiyon duka dogon shi duk da hakan gaskiya aiki ne mai tsawo amma muna kokari kan haka na saboda ga dama wanda suka nuna mu da wannan matsalolin ga dama kuma wanda suke group din sun san da wannan tsarin kuma muna musu irin wannan ayyukan eh, eh sannan bayanin da muke tafiyar shi na link da za mu aje link din bidiyon shine a kasan comment na shi wannan bidiyon wala a ƙasan comment ne na video na za mu ajiye shi eh dan ba a ƙasan description ne a'a a gun comment ne za mu ajiye shi wato ainihin link ɗin video wala wannan su ne bayanan da muke tafiya da su sai kuma wato ainihin eh, a tarbe mu da link eh, bayanai na link ɗin da za mu ajiye wato ainihin shi video na gobe Allah kai mu insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi